Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma tallafi da gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawa da shirin noma tushen arziki ya da gwamnan jihar Katsina dukka Umar Radda, inda ya fara mana bayani kan irin tsare-tsaren da suke da shi domin inganta noman rani a jihar. A cikin shirin na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya, inda ya ci gaba da cewa. In ka kalli soɓon nan da ake magana, darajar shi a ƙasashe in ka kalli kamar sisami shi ma in ka ga daraja shi da ke akwai addugar kai ba ma wannan ba ga shinkafa ga alkama wanda duk wa'annan abubuwa yanzu wasu abubuwa ne wa'anda suke kawo daraja da arziki da haɓakar tattalin arziki ga al'ummu so suna cikin abubuwan da za mu ba muhimmanci kuma a wucin zamanin da idan an noma abu shi ne manomi zai ɗauka ya saida ya zama na cewa in an noma akwai 'yan ƙananan masana'antun da za su iya ɗan sarrafa shi ya ƙara daraja maimakon a ta kai shi kasuwa kila kuɗin da aka noma shi ma ba za a maida ba. To ina batun masana'antu, kayan batun masana'antu yanzu haka na san jihar Katsina tana da masana'antun saƙa da dama ban san kowane hali suke ciki yanzu ba to akwai masana'antun saƙa akwai jinaris akwai kuma abubuwan da ba a rasa ba amma dai kusan maganar da muke yi yanzu ita ce ya za a yi noman ya inganta bayan noman ya inganta ya za mu yi muhara da ƙananan wuraren sarrafa abubuwan da ake noma domin yanzu duk abin da ka noma in babu balu addition wato idan baka ƙara mashi wani inganci da zai ƙara mashi daraja manomi asara yake shi yasa za ka ga 'yan baran baranda wa'anda ke zuwa suna sayan kayan manoma lokacin da suke saida sun fi manomin samun albarka da alheri da ke cikin noma kusan linkawa suke amma yanzu idan gwamnati ta yi tsarin da manomin shi ma in ya noma zai iya zuwa akwai wurin sarrafa wanda zai biya 'yan kuɗi kalilan su sarrafa mai abin shi ya je ya saida shi yadda zai yi daraja in ma hada za su fitar da shi kasashen waje wani abu ne wanda zai kara wa manoma daraja sannan muna son mu shigo da wani tsari wanda za mu yi kamar wani wurin da za mu rika tallafa mu tare da wani karamin banki da muke da shi wanda idan manomi maimakon da kaka ya sai da geron shi ko ya sai da dawa shi ko ya sai da masarar shi a kaskantattun kuɗaɗe saboda yana son ya aurar da ɗiye shi ko yana son ya gyara katangar shi ko yana son ya rufe ɗakin shi a yi tsarin da za a rika aje wa'annan kayan a ɗauki kuɗin da za su yi wannan bukata a basu in amfanin ya ƙara daraja su zo su ɗauka su da su maida ma banki kuɗaɗensu a kan ba ruwa gwamnati ita za ta tsaya ta zamana cewa duk abin da za a ɗan kashe da ya shafi wannan abin gwamnati za ta ɗauki nauyin ruwa na. koyaushe muna batun manoma manoma amma kuma ana manta da harkar kiwo ban sani ba wani irin tsari kuka yi wa makiyaya a jihar to ka san a gwamnatin da ta gabata baya akwai tsarin da aka yi wanda aka yi wani program na ruga wanda gwamnatin tarayya ta tallafa ma jihohi suka gina asibitoci na dabbobi suka gina wurin kiwo suka gina wurin ciyawa suka gina ah, makarantu da za a yi ma fulani da sauransu an je an yi su wasu wuraren a jihar katsina inda aka yi su a sun fara aiki wasu wurare kuma saboda matsalar da aka samu ta tsaro wurin ma bai shigo inda aka yi wannan abubuwa so amma muna da tsari a cikin kundinmu na tsare-tsare wanda muke son mu ga mun yi creating wato mun kirkiro da wani livestock center santar ta dabbobi ita ce wadda za ta zama kamar za mu iya crossbreeding na dabbobi wa'anda suka fi inganci suka fi nama ko suka fi sha ko suka fi madara sannan mu ga yadda za mu in ana crossbreeding ɗinsu a wurin ana ba manoma mata musamman in ka kalli ruminant animal kamar irin su awaki da tumaki wa'anda ana iya mace na iya kiwon su bayan ɗakinta wa'annan abubuwan idan muka inganta su da kiwon kaji da sauransu abubuwa ne wa'anda za su ƙara haɓaka tattalin arzikin mata da magidanta musamman dattawa wa'anda ƙarfi ya kare masu ba su iya fita su harkoki masu wahala amma a bayan ɗakunansu za su iya ci da wa'annan dabbobin za su iya samun amfanin da ya kamata amma wa'annan abubuwan duk suna buƙatar lokaci suna buƙatar bi a hankali suna buƙatar tsari kyakkyawa domin mutumin su amfana da abin kamar yadda ya kamata. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin gwamnan jihar Katsina dukkan Umar Radda da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kudin tushe na arziki.